mayar da hankali akan ayyukan kare hakkin ɗan adam ba sani ba sabo tare da mutunta ƙa'idodin aiki ya sa hukumar cndh shan yabo daga ciki da wajen ƙasar nijar a tsawon shekaru takwas na shugabancin Profesa khalil ikred abin da ya sa a shekarar 2020 majalisar ɗinkin duniya ta saka ta a tsawon hukumomi mafi kima da daraja a idon duniya akan batun kare hakkin ɗan adam wato statue a kwaɗayin samun irin wannan matsayi ya sa takwarta ta burkina faso aiko da tawaga da nufin ɗaukar darasi madame antoinette puya sawadogo ita ce jagorar wannan tawaga ta ce mun zo ne don samun masaniya a game da hanyoyin da sai ndh ke bi wajen tattaro bayanai a yayin ayyukan binciken tantance abubuwan da ke nunin an take haƙƙin ɗan adam muna so ta ba mu sirrin da ya ba ta damar haye euh, tsanin nan na statue A. Wahalhalun da matsalar tsaro ta jefa jama'ar Nijar a 'yan shekarun nan inda ake zargin 'yan bindiga da jami'an tsaro kowanne a nasa bangare da laifin kuntatawa talakawa na daga cikin batutuwan da hukumar CNDH ta tsaye a kansu don zakulo gaskiyar lamari. yanayin da ake ciki a yau a burkina faso san makal da wanda ake ciki a wasu yankunan niger les droits affectés c'est notamment les droits à la vie madam antoinette puya ta ce yancin rayuwa da yancin samun tsaro da kare al'umma da dukiyoyi da yancin zama a inda mutum ke son zama sun shiga cikin mawuyacin hali daga farkon wannan shekara kawo yau ko da yake gwamnati na iya bakin kokarinta abin na bukatar dubawa mais le gouvernement aussi se donne quelques moyens de subvenir à leurs besoins. Hukumar CNDH ta Nijar ta yi farin cikin zuwan wannan tawaga domin a cewar wani ta Sani Korau abin alfahari ne a gare su da zai kara musu kwarin gwiwar ci gaba da aiki ba tare da wata jikara ba. Kama da Faransa yake je sai ni grand fierté. Abin farin ciki ne tunda mu yanzu ya zamanto madubin su ne mu sun zo su gani yayin da muke ayyuka kaka neman kai har mun ka samu wannan mukami. su ga yadda za su yi su haɓaka waɗannan 'yancin ɗan adam a wajensu a yi tsari na ɗai su ɗauki darasi su gani yadda mu muke nan ga yi su ma mu duba nasu inda namu bai yi ba sai mu gyaggyara eh, dai za mu ta yi kwatsan hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH wace kundin tsarin mulkin ƙasa ya baiwa cikakken hurumi na kunshe ne da wakilan ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da masanan doka irin su lauyoyi da alkalai abin da ke bata cikakken 'yancin gudanar da aiki ba tare da samun umarni daga kowane bangare na hukuma ba a ƙarshen makon nan ne jami'anta ke kammala wa'adinsu na biyu na ƙarshe Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.